baki mai yanka wuya. A cikin shirin namu na yau, za ku ji tattaunawar muryar Amurka da mai mara wa ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar Leba Yusuf Datti Baba Ahmed. assalamu alaikum yanzu haka dai 'yan takarar mukamai daban-daban a najeriya sun dukufa wajen neman goyon bayan jama'a bayan da hukumar zaɓe ta hura usur na yakin neman zaɓe a shirye-shiryen tunkarar babban zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 a wannan karon masu fashin baƙi kan lamuran siyasa na ganin fafatawar zaɓen ta zarta ta jam'iyyu biyu saɓanin yadda aka gani a baya tsakanin anpp da pdp da kuma apc da pdp a baya-bayan nan yunkurowar jam'iyyun nnpp da labour party ya sa masu fashin baki ganin cewa ta yi su masu yi tasiri a zaben ta hanyar samun ƙuri'u a wasu jihohi har ma da yiwuwar lashe zaɓe a wasu guraren mai marawa peter obi ɗan takarar shugaban ƙasa na labour party wato yusuf dattibaba ahmed ya ce tafiyar ta yanzu ta bambanta da ta dacin baya jama'an najeriya ne kaɗai sun azabtu abin da ke faruwa kenan babu wanda ke jin daɗin halin da ƙasar nan ke ciki kuma sai suka ga ga mutum biyu sun zo sun ƙawanci juna mutum biyun nan suna haɗa kan najeriya gaba ɗai da musulmi da ba musulmi ba da kirista da ɗan arewa da ɗan kudu yanzu ba abin da ke haɗa kanmu a najeriya kamar tafiyan obi babu ahmed amma kuma jam'iyyun nan guda biyu da kake magana ba fawai daga sama aka jeho su ba mun san su mun san yadda aka kafa pdp cikin kwana nawa aka kafa ta mun san yadda aka kafa eh, apc din nan gudaddun yan pdp ne da suka ga babu yadda za su samu takara a pdp da kuma mutan kudu ta yamma da suka ga bayan da za su iya haɗa kai da pdp ta wancan karin 2014-15 shi ne fa suka haɗa nasu miliyan uku da miliyan sha biyu da ke bin ƙungiyar buhari aka haɗa sha biyar ɗin nan aka kai mu kuma muna la'akari da cewa duk abin da ke faruwa zai iya ƙara faruwa fiye da haka wato ah, daga kowace jam'iyya ake samun tsantsan masu ra'ayin kishin najeriya irin peter obi irina mun nuna cewa ga abin da ba mu yarda da shi ba a dalilin haka mun bar wancan tafiyar mun kafa tamu menene kuke gani ba daidai ba da har kuke wannan da'awa na cewa kuna so a baku dama ku gyara a najeriya tsaro al'ummar najeriya gaba ɗaya ba ta taɓa wulaƙanta ba a ce za a je ƙauye guda a yanke mutane a ɗebe su a wulaƙanta mata a hana manoma tattalin arzikinmu a kama da ƙarfi da yaji a karya darajar naira saboda 'yan uwan wani shugaba na amfana da dala a ta a karya ba mu taɓa jin irin wannan jiki sannan kuma baƙar sata na mugunta na a ƙara mana da abin da a cikin ƙasar nan ba a taɓa yi ba kamar wannan karan ai ni na ɗauka saboda muna tausaya wa juna ba a so mu baci kowa ko gaskiya ka faɗi yanzu ɓaci yake kasancewa kaga da yanzu in na ce babu tsaro a najeriya sai a ɗauka ina ɓacin wani nan ko gaskiya nake faɗa wannan maganar ta riga ta tabbata an samu wanda suka alkawari a bisa ƙarya kuma sun kasa kasa wannan ya tabbata mafi akasarin tafiyan nan ta wancan mulkin da muka ce jam'iyyun biyu daga shekarar 1900 zuwa yanzu da saddadu abubuwan nan suka kawo wasu daga cikin ku wanda a yanzu kuke tafiya da su kusan tare aka yi waccan tafiyar ta kamin a raba gari watakila me yasa kake ganin a yanzu kuna iya kawo gyara tun da wasu ku da su aka faro tafiyan nan kuma su din ne dai ana maganin yan siyasar najeriya jujjuyawa ne kawai suke daki daya amma dai kawai zan maka gyara na'am kowane al'amari yana samu asali amma idan ka zo kai alkawari cewa ka san asalin abin nan kana ɗauke da amsan wannan al'amarin kuma ka lokaci ka bayar a lokacin da za ka yi magani maimakon maganin sai abin ya ƙara lalacewa abin da za ka yi la'akari da shi shine cewa an ɗau alkawari an kafa gwamnati a bisa a wannan alkawarin cewa za a maganin shi yanzu ba daidai ba ne bayan an gaza sai kuma a canza maganan cewa ai abin ya ɗauko asali tun da ka gani na biyu ka ce wai ɗaya ne wannan ba ciko daidai ne ba saboda shugaba peter obi shekara takwas da yana gwamna daga abgaye kuma yi nasara a bisa alkawuran shi da ya sauka bayan ya gama siyasar jiha yana so ya fara ta ƙasa a lokacin ne aka tilasta mishi cewa dole ya shiga ɗaya cikin wa'annan manyan kuma da aka ɗauke shi mataimakin shugaban ƙasa ba shi ya takara ba atiku abubakar ya takara atiku na neman a nan yankin wane ne ya fifice suna mai kyau sai dauko ɗauko peter obi peter obi da ya daure ya daure ga bai iyawa a wannan karin shine ya fita da labour party ni kuma kana ji ko hmm. tun da na shiga siyasar nan ban taba shiga jam'iyya mai rinjaye ba duk da cewa ina da dama in shiga ina da mutane a wurin ban taba ba ampp cpc sannan pdp lokacin da na shige ta ba ta gwamnati so ba ɗaya ba ne wannan cikon naka wannan bayanin ba wai haka ba ne amma abin da kake faɗa ya fi shafan apc a 2014-2015 gwamnati ce da ta zo ta kafu gwamnoni 24 eh, biyu cikin 24 da suke da su daga tsantsa daga pdp eh, eh, suka fita suka koma apc ko wani na ya yi sanata ne ya fita abin da kake faɗa apc ya shafa ba mu ba duk wannan korafin da kuke yi za a iya cewa abin da apc ta yi kenan a lokacin da take yakin neman zaɓe kamin ta hau mulki wannan yasa ga baki ɗaya ta sami amincewar 'yan najeriya abinda ake kira guguwan nan sai gashi har yanzu manazarta na lissafa da cewa har yanzu alkawuran da aka yi ana ganin ba a da cika su ba gaba ɗaya wanda ko kai yanzu kayan abokina a'a eh, dibo in za ka faɗi gaskiya ka faɗi an yi ƙasa a gwiwa wajen ciki. Shin akwai wani abu da kuke don kada 'yan Najeriya su maimaita 'yar gidan jiya ma'ana kada su koma baku amana watakila kuma ku yi wadda wannan gwamnati shi da tambaya mai kyau tambaya mai kyau yawa tarihin mu zaka duba ba mu taba da ni da Peter Obi ba mu taba faɗan zamu abu ba mu yi shi ba da ikon Allah duk inda rashawa take ni dai an sani ba hannuna ciki duk inda cutar al'umma yake an sani an mun shaida ba ni ciki sannan ya gina jihar shi an yi nasara a bisa alƙawuran da ya ɗauka ni kuma ba wajen nika magana yanzu ba na yi fice wajen ɗaukaka wani al'amari da shi wanda da shi ake gina al'umma mai suna ilimi har gwamnatoci na gasa da ni har kamfanoni masu zaman kansu har ɗaiɗaikun jama'a na gasa da ni saboda nasarorin da allah ya taimaka min na wajen ɗaukaka ilimi kuma duk wani abin alheri da ya samu al'umma ilimi ka kawo shi sannan duk wani abin sharri jahilci ka kawo shi daga nan kaɗai za ka duba ka ga an zo dab da zaben fidda gwani ana yi da rashawa sayan ƙuri'u da waye da waye na ce na fasa wannan isasshen karatu ne ba yau kuma aka fara irin wannan abu abu da ya shafi rashawa da sata da sauransu in ce bani ciki baka ganin ba ku kaɗai ne za ku tafiyar da gwamnati ba ai irin wannan shaida da kake magana a can baya an yi ma shugaba Buhari ita kuma har yanzu ana ganin a saboda ba san Buhari ba amma amma magoya bayan ne ake ba ta kasancewa a bari in ga maka mun bambanta da Buhari saboda Peter awi bai taba kama mutum ya kulle ba ni ban taba kama mutum na kulle ba sai dai mu shigar da ƙara alƙalai su tabbatar da gaskiyan al'amari kuma su ba da hukuncin wani gaskiya aka ɗauka Buhari na da shi saboda kaɗai ya iya kame mutane ya kulle shine gaskiya wannan ba gaskiya ba ne mun riga mun ce ba mu so mu taɓa kowa kuma yanzu ba da buhari muke takara ba da bola tinubu da kuma atiku abubakar e, amma jam'iyyunsu ne jam'iyyunsu ne to eh, tun da haka ne ko 'yan siyasa kun san da kuka saka wa mutum magana a mu 'yan jarida ba 'yan siyasa ba 'yan jarida kai a nan zaɓo da sa'aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. A madadin Jumbe Hamza da ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.